محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsara haduwar mu a wannan yammaci na litinin 22 ga watan sha'aban shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wanda daidai da daya ga watan bakwai a shekara ta da goma sha uku a lissafin miladiya kuma a ci gaba da mu na littafin a'lamu sunnatul manshura na shek hafiz bin ahmad al-hakami wai mu tashi yau a karashin amsa ga tambaya ta da sittin takwas haka ne dan muna cikin bayanin ba a kare ba makon da ya gabata muka tsaya suna gaba laifi mu ɗauko shi daga farkon saboda maganar tafi miƙewa ah, mu maimaita ko da kaɗan bismillah ma huwa amali alladhi la yukhriju min al-milla بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هو ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من المله هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء مع بقاء اسم الإيمان على عمله على عامي نعم فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض وقال قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق سباب سباب المسلم نعم فسوق نعم وقتاله كفر نعم طيب يكفي yawon da mun riga mun karanta ba laifin mu bi shi da sauri yana tambaya ma huwa al-kufru al-amali maganganun da suke ciki suna buƙatar mu ɗauko daga farkon saboda mu ƙara fahimtar abin saboda wasu abubuwa da ya ambata musamman in mun zo kan tambaya ta gaba da haka akwai buƙatar a zama ɗaya mu ji dukkan waɗannan abubuwan ba tare da an rarrabe ba insha Allah ya ce menene kafirci na aiki wanda baya fidda mutum daga milla wato daga musulunci mun karanta a baya al al-itiqadi mun yi kawo mana cewa nau'i hudu ne mun gama da shi wato kafirci na aƙida wanda har zuci mutum ya ƙudurci kafirci to nan kuma abubuwan da suke a ayyuka ne na gaɓuɓɓa ba su kai ga har zuci ba idan mutum ya aikata su ba sa fidda shi daga musulunci amma mun samu nafsi a ƙur'ani ko a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an kira waɗannan abubuwa da wannan suna cewa kafirci to shine sai ke faɗa cewa kamar da muka yi dai bayani huwa kullu ma'siyatin atlaqa alaiha shari'u ismal kufri ma baqa imani ala amili shine duk wani saban Allah wanda mai shari'a wato Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan aikin ko wannan saban ya sa masa suna kufur kafirci aka kira shi da sunan kafirci amma tare da wanzuwar imani akan wanda ya aikata wannan aikin ma'ana sunan imani yana tare da wanda ya yi wannan aikin duk da an kira wannan aikin kafirci yawwa za mu ji misalai ce ka kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma bayana ma'ana bayan na mutu ku koma kuffaran kafirai siffar kafircin shine yadribu ba'dukum riqaba ba'd ya zama sashen ku na saran wuyan sashe kuna faɗa da junanku ku wannan duk mun yi wannan bayani yawwa da wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu a zagin musulmi fasikanci ne ya karsa kuma kafirci ne to anan yace sai mallan yake cewa fa atlaqa sallallahu alaihi wasallam ala qitalil muslimin ba'dihim ba'dan annahu kufrun annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisai guda biyu kun ga ya yi amfani da sunan kafirci ya kira waɗannan ayyuka ma'ana in har mutum ya yaƙi ɗan uwansa ya zare takobi ko ya zaro bindiga ko ya ɗauko dai wani makami ko ya zage dantse ya kai naushi ga ɗan uwansa to ya yaƙe shi ya nan annabi sallallahu ya kira ta kafirci yawwa ya kira ta me kafirci tunda duk sunan yaƙi ne wa samma man yaf'alu zalika kuffaran ya kira waɗanda kuma suke aikata wannan kafirai kamar yadda ya faɗo a wancan hadisi na farko ko kamar yadda ya faɗi yace ma a qaulillahi ta'ala tare da faɗin Allah madaukaki ko gashi yana cewa wa in ta'ifatani minal na qatatalu fa aslihu bainahuma wannan dimin wannan bayanin a makon da ya gabata ko Allah maɗauki yana cewa in aka samu ɓangarori guda biyu ƙungiyoyi guda biyu daga cikin muminai suna yaƙar junansu ko sun yaƙi junansu fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu a har inda yake cewa na mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum lalle su mu'minai yan uwan juna ne don haka ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku wannan ya nuna mana ashe in an yi fada tsakanin wata kungiya da wata kungiya an zare makami an kai hari wannan ya kai wannan ma ya kawo to wannan laifi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kafirci tare da cewa su masu irin wannan aikin sunan imani an tabbatar da shi a kansu a cikin alkur'ani ma'ana suna nan a muminai duk da sun yi fada to irin wannan kamar da za muka ambata wancan mako ba mutum zai tsaya ne ya hukunta ɗaya daga cikin nassoshin nan akan ɗayan ya kori ɗaya ba ya karbi ɗaya me nake nufi kamar ya ce a, ah, to ai waɗancan dama hadisai ne tunda kuma ga aya ta tabbatar da waɗanda suka yi faɗa tsakaninsu su muminai ne to ai kawai sai mu karyata waɗancan hadisan wannan ba hanya ce ta daidai ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waccan magana abinda za a sai a ce to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan gaskiya ne yaƙar juna sunansa kafirci amma kuma wanda ya aikata wannan aikin mumini ne tunda Allah ya kira shi da sunan imani a cikin alkur'ani don haka sai a ce ashe shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai ayat sai bai fahimta ba domin idan ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama kamar zaka ce to ko bai fahimci ayar ba ne ya kawo waccan maganar shi yasa kai zaka kauda wannan hadisin nasa kun fahimci abin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zo mana da alkur'ani wannan maganganun shi ya faɗe su don haka sai mu ce wannan kalami da ya faɗa cewa wanda ya yaƙi juna ko ƙungiyoyi guda biyu in suka yaƙi junansu sun aikata kafirci sai a ce eh kafirci ne amma kuma ƙaramin kafirci ne ba wanda ke sa mutum ya zama kafirin da ya bar imani ya bar musulunci gaba ɗaya ba ne, domin me domin Allah a Qur'ani ya kira mai irin wannan aiki din da sunan imani ai kun gane abu ba rikici yau da haka ashe kenan wannan shi ne yasa malamai suka yi wannan kashin suka ce kafirci iri biyu ne akwai karami akwai babba babba idan mutum ya aikata shi yana fita daga addinin musulunci baki daya karami kuma idan mutum ya aikata shi ya yi aikin da an kira shi kafirci amma kuma shi din bai fita daga musulunci ba yawwa yace wa qala ta'ala fi ayatil qisas akwai karin bayan da yana ko yace fa asbata Allah ta'ala lahumul imana sai Allah madaukaki a nan ayoyin nan da muka ji tun daga wa in ta'ifatani har zuwa inda yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum asbata Allah ta'ala lahumul imana Allah ya tabbatar musu da me imani wa ukhuwatal iman da kuma wato yan uwantaka ta imani cewa waɗannan mutane mumine ne tunda ya ce wa in ta'ifatani min mai bai ce min al-kuffari ba sai ce min al-mu'minina sannan kuma da a ƙarshe sai ce innamal mu'minuna ikhwatun kaga sai da suka yi fadan suka kare aka kira su innamal mu'minuna sai kuma aka ce musu ikhwatun yan uwa ne kuma kaga ashe da wanda yayi yakin da wanda aka yaka yan uwan juna ne ashe ana nan a imani shi yasa ma aka ce fa aslihu a bainahuma ko baina akhawaykum da aka ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku duk inda kaje an ce ai sulhu kuwa an yi me sai da aka saba sabanin nan gashi an kira shi a hadisi sunan kafirci to amma gashi Allah madauki ya kira masu yin wannan aiki da me sunan imani ashe kenan sai a ce to wannan kafircin kafirci ne karami wanda bai sa sun zama masu fita daga addinin musulunci ba a sai ce lam yanfi anhum shay'an min dalika bai kore musu komai daga wannan ba bai kore musu imani ba bai kore musu yan uwantaka ta imani ba dama anan muka tsaya makon da ya gabata tsayi sai mu dora sai ce wa qala ta'ala fi ayatil qisasi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayar qisasi yana cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan in aka samu mutum wani ya kashe ma wani dan uwa Allah madauki abin da yace shine me ayi kisasi ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa famun ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi sai ce wanda aka yafe wani abu daga dan uwansa fattiba'un bil to ya bi neman a biya diyan nan bil ma'rufi bisa yadda aka sani yadda shari'a ta sani kuma bisa al'adar ayi hakuri banda gaggawa in kana bin a ka diya nan menene dalilin da cikin wannan aya da ya nuna imani dangane da wanda ya kisa cewa ya faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa min akhihi daga dan uwansa ma'ana wane ne aka yafewa wanda ya kisa waye dan uwan nasa wanda ya kashe yawwa ashe kenan idan mutum ko ya kai ga ya kashe wani to ukuwar imani tana nan ba a fita daga imani ba shine abin da ake nufi don haka kun ga sai ce fa asbata Allahu fa asbata ta'ala lahu ukhuwatal islami kun ga anan Allah madaukaki ya tabbatar wa shi mai kisan nan yan uwantaka ta musulunci walam yanfiha anhu bai kore ta daga gare shi ba dan haka ashe in mutum ya kashe wani dan uwansa ya kashe don haka idan aka yafe masa maganar kisasi to sai a yi mai sai maganar diyya to diyar kuma sai aka ce ita ma a bi ta a hankali a bi shi a hankali har ya biya ta a hankali kar a zazzale shi kar a tayar masa hankali saboda me wancan din da ya kashe dan uwansa ne shi ma dan uwan dan uwan wannan ne da ya kashe shi kun fahimci abin yawwa to sai ce wa kadhalika qala an-nabi sallallahu alaihi sallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi sallama a wasu hadisai ko a wani hadisi mai riwayoyi daban-daban yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu me zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake zinar alhali shi mumini ne me zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake cikin yin zinar alhali shi mumini ne wannan yana nufin me kenan za mu ce a lokacin da yake zina ya zama kafiri eh? ma'ana an zare masa imani wannan suna cikin hadisan da waɗanda ba su gane su ba sai su kafarta wanda ya zina kamar khawarijawa su a gunsu duk wanda ya zina saboda wannan hadisin kawai ya fita daga iman tunda an ce la yazni wa huwa mu'minu ba zai yi zinan nan yana cikin imani ba suka ce shi ko imani wani abu ne dunkulalle guda ɗaya daga an zare shi to ba abin da ya bari ba su yadda da tashaubinsa zuwa gida gida kashi kashi nan da muka karanta a baya ba su a gunsu imani guda ɗaya ne kamar zare ne an kwaba gari an sa shi in ka zare shi ya fita gaba ɗaya ba guntu da ya bari don haka mutum ya zama kafiri tun da an ce an cire masa imani to amma ba haka abin ya ce ba gashi mu je sai ce ya kuma karasa ya ce wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai sata ba a halin da yake cikin satan nan ya zama yana da imani wala ya sharabu alhamra hina ya sharabu wa mu'minu ba zai sha giya ba a yayin da yake shan giyan nan ya zama yana tare da imani sai kuma yace wa taubatu ma'rudatun tuba tana nan abin gittawa ne a bayan an yi laifi ma'ana in mutum ya tuba bayan ya yi wannan laifi za a karba in ji Allah sallallahu alaihi Za zada fi riwayatin a wata riwayan ya ce wala yaqtulu wa huwa mu'min haka nan ba zai kashe wani ba a halhalin shi din mai kisan yana cikin imani kaga ma'ana kenan mai kisa ma an zare masa imani wa fi riwayatin a wata riwayar wala yantahibu nuhbatan ba nahbatan bane nuhbatan da damma ta nunu wala yantahibu nuhbatan zata sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum ma'ana ba zai yi kwace ba wala tahibu nuhbatan ba zai kwaci wata dukiya ta kwace ba in an ce tahibu fi'ilin ne nuhbatan shine abin da aka kwata din duk dukiyar da aka kwace ta alanan mutum ya zo da makami ya tsaya gaban mutane ga 'yan kallo suna kallo a kwace ma wani dukiyarsa a kama hanya a tafi wannan shi ake ce ma nuhuba kwace da ƙarfi to ba zai yi wannan ba shi ma a lokacin da yake cikin imani duk da nan bai karasa mana ba to me yake nufi da yake cewa yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahu kuma me yake nufi kai da zatu sharafin duk wani abin dukiya ko dukiya kai da aka kwace wa mutum abin kwace aka kwace masa ido biyu mutane suna kallo kuma abin yana da kima wani abu mai daraja da yake so aka kwace masa shine ma'anan zatu sharafin nuhbatan zatu sharafin wani abun kwacewa mai daraja a gun mai shi ai ko wani abu ko da aka kwace maka yana da daraja a ka ko ba haka ba sannan kuma yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum mana ibnu hajar a cikin sharhin hadisi nan yake cewa nan kawai kinaya ce ta cewa abin da aka yi shi kuru-kuru kowa na gani yawwa ma'ana shine ma'anan yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum mutane suna daga idan su suna kallo domin lokacin da aka ce ana irin wannan kwace ai da makami ake dagawa duk wanda ya ce uffan ma za a sare shi in kuma bindiga ce a ce za a harbe shi sai a ce kowa ya kawo kudinsa a kwakwace wa mai abun waya mace a karbe mai agogo mai kyau a karbe wayoyi duk a karbe wannan shi ake ce nuhuba to kuma ga mutane suna kallo ba yadda za ku yi shi ne abin da yake nufi yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum fiha damirin yana koma zuwa game nuhuba din ne kun fahimci hadisin to a takaice jiri abin da ke faɗi shine wannan shi ma babu mai yin wannan aiki a halin da yake aikin nan ya zama yana da imani Ya ce alhadis fi sahihaini wannan hadisi yana nan a cikin bukhari da muslim ma'a hadisi a abizarin ko min hadisi abi dharr ne ako ma'a ne yau tare da hadisin abizarin dharr al-ghifari fihi ma aidan a cikin bukhari da muslim ɗin har yanzu qala ya ce qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamin min abdin qala babu wani bawa da zai ce la ilaha illallah ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah thumma mata ala zalika sannan ya mutu akan haka Ila da khalal janna sai ya shiga aljanna in dai mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya yarda da ita har zuci da sharuɗan nan nata ban sani ko za ta tuno sharuɗan nan na la ilaha illallah hmm? la ilaha illallah tana da sharuɗa mun karanta a wannan littafin can a baya har da sharhi da dalilai kowanne ma an kawo masa dalili za mu tuno hmm? na'am wani tuno mana hmm? al-ilmu wal yaqinu wal qabulu da ka kawo baitocin da shi kenan العلم واليقين والقبول آه كافلنا والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه تولى الناس قدا بقي شرطا لا إله إلا الله ده علمي ده يقيني da karba ma'ana sai ka san meye ma'anin la ilaha illallah sai kuma kana da yaƙini akan ma'anar la ilaha illallah domin wanda zai faɗi la ilaha illallah bai san ma'anar ta ba ba ta masa amfani ba domin bai san abin da ya ce ba kun fahimci zancen nan yau ashe tilas ne idan mutum zai faɗi la ilaha illallah ta masa amfani sai ya san me ya faɗa me yasa idan mutum ya zo musulunta sai a masa bayani a ce in fa ka faɗi wannan kalmar abin da ka faɗa shine daga yau ka yadda babu wanda za a bautawa ba wanda ya cancanta a bauta masa saiwa sai Allah kaga ku wannan kalmar bai halatta a ce ma ga musulmi musulmi ne shi kuma bai san ma'anarta ba babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah to sai an san wannan na biyu sai kana da yaqini har zuci idan ka faɗi abu kana kokonto zai ma amfani da mutum zai ce la ilaha illallah amma kuma shi bai yadda da la ilaha illallah ba shi da yaqini a zuciyarsa dangane da ita kaga ba za ta masa amfani ba wal qabul ya karba har zuci kada ya zama cewa a zuciyarsa akwai wata kyama dangane da kalmar la ilaha illallah duk mai kyamar la ilaha illallah kaga bai so ta ba bai karba ba sannan walin iyadu ya jawo zuwa ga hukuncinta duk abin da ta ja zuwa gare shi cewa kar a bauta wa kowa sai Allah to ya karba sannan wasirku ya faɗa da gaske in ya faɗa a zuciyarsa ba ikhlasi kaga shi ma ba ba dai yawwa wal ikhlas da ikhlasi har zuci can ba ƙarya sannan kuma wannan kayi domin ka samu ladan Allah subhanahu wataala shine ikhlasi sannan kuma me wal mahabba ya zama kana santa ba zai yiwu mutum ya faɗi la ilaha illallah kuma baya san la ilaha illallah ba sannan ta yi masa amfani da haka duk waɗannan sai an same su don haka idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya kuma mutu akan la ilaha illallah nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai face ya shiga aljanna Allah ya mu dace baki ɗayan mu qultu abu zarrin sai yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana da ya ji ta yi masa daɗi kuma ta yi masa girma ta yi masa daɗi saboda falar ta take ciki ta yi masa girma saboda malami ne shi ma ya auna da wasu maganganun da wasu hadisan da wasu ayoyin mun fahimci abin kuma gashi a gaban mai warware masa matsalar sai tambaye shi qultu sai abu zarrin yake cewa wa in zana wa in saraka shi wannan mai la'ilaha illallah ko ya yi zina ko ya yi sata Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in zana wa in saraka ko yi zina ko ya yi sata in dai ya mutu da la'ilaha illallah ba shirka to zai shiga aljanna kaga yana nufin kenan me in ya je da tauhidi za a yafe masa waɗannan ko kuma in an so a azabtar da shi sannan a fidda shi a sa shi a aljanna ma'ana sai ya zama kenan mu dawo nan mu koma wani darasi da muka yi a baya ya zama illa da khalal janna wanda iri ake nufi dukulul janna iri biyu ne mun yi magana a kansa ba sau ɗaya ba wanda iri yawwa akwai dukulan awwaliyan akwai kuma dukulan ma'aliyan yawwa awali awwali shine mutum ya shiga aljanna farkon karin farko ra'san ana zuwa ba tare da azaba ba komai ya shiga aljanna ba a yi masa azaba a wuta ba direct entry to <laughs> to Allah sa a dace eh, wancan kuma ma'ali ma'ali daga ma'al in ma'al shine makoma wadda ma'ana a ƙarshen makomarsa dai ita ce aljanna ko da an yi masa wani abu kafin wannan lokaci ma'ana za a iya azabtar da shi gwargwadon abin da Allah ya so in bai so ya gafarta masa waɗancan abubuwan da ba su kai shirka din nan ba sai ya azabtar da shi sannan ya fidda shi sai ya sashi aljanna wani shine ad ma'ali ma'ali ba ma'ali ba ainun ba da hamza mun fahimci abin yawwa don haka a shi kenan wannan a wannan hadisin wanne ake nufi awwali ko ma'ali da yake cewa ma min abdin qala la ilaha illallah ko thumma mata ala zalika illa da khalal janna babu bawan da zai faɗi la ilaha illallah ya mutu akai sai face ya shiga aljanna wanne duhulin ake nufi ma'ali ko awwali babu itilaki yawwa abinda zaka ce ya danganci wane ne yawwa idan ba shi da komai na zunubai da suka cancanci wani abu da za a yi masa ma azabar kaga dukulan awwaliyyin ne ko kuma in an gafarta masa yawwa in an gafarta masa to zai dukulan awwaliyin in kuma yana da zunuban da Allah bai so ya gafarta masa su ba kaga kenan za a azabtar da shi sannan ya shiga ya samu mai dukulan ma'aliya mun gane insha Allah yawwa to sai yake cewa mu koma kan hadisin don mu kara fahimta sa ultu sai abu zarin yake cewa wa in zana wa in saraka ya rasulullahi yanzu mutum ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ko ya mutu yana zina yana sata ya ce eh ko ya mutu ya yi zina ya yi sata salasan ya faɗi haka sau uku sun maƙala fin ce. a na hudun bayan ya faɗi wannan ma sai ya ce larar mu an fi abi zarri ko abu zarrin baya so haka abin zai kasance <laughs> kaga dan ya tabbatar mana cewa wannan rahamar Allah ba mai iya shiga tsakanin Allah da bawansa wajen rahama duk yadda kake ji cewa wane ya yi laifi ba ka da ikon ka kai shi wuta kai da kanka yau duk laifinsa ka faɗi hukunci in kai mai karatu ne ko mai karantarwa ko mai wa'azi abu kaza ga hukuncinsa amma karka ce wane kai ɗan wuta ne ba ka da wannan a hannunka yau ku duba ku ga wannan sahabi ne na manzo Allah yake wannan mamakin ya za a yi a shigar da mutum aljanna irin wannan shigarwa kuma gashi yayi zina yayi sata annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi haka din wannan duk yana karfafa mana ayan nan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan ayar a babin da muke da malamai aqida suke kira babun al-asma'i wal ahkam da kuma lungu a cikinta lungun al-wa'd wal wa'id ba ayar da ya kamata kowa ya fahimce ta yadda ya kamata irin wannan ayar kullum ta zama ala tarafi lisanika asali ne a aqidar ahli sunna yawa duk wanda zai tafi akan fahimtar qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi lalle ya fahimci wannan ayar yadda ya kamata Allah ne ya faɗa inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta ai shirka da shi me ake nufi da baya gafarta ai shirka da shi ana nufin a nan duniya ana nufin in an mutu akan shirka domin in ba a mutu ba kowanne laifi Allah na gafarta shi idan da in ba a mutu in a duniya mutum zai akwai laifin da mutum in zai kwata-kwata ma ba za a gafarta masa ba da gaba ɗaya ba fa'idar kafirai su musulunta ko ba ka don ba laifin da ya kai kafirci amma kaga kafirai mai Allah ya ce musu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka ce wa waɗanda suka kafurta in suka hannu suka hannu ma'ana suka tuba suka musulunta to za a gafarta musu duk abin da ya gabata kaga ashe kenan hatta kafircin shirkar in mutum yana yi a duniyan nan in har ya tuba ya daina to Allah zai karbi tubansa don haka ashe wannan ayar zancen da ake akanta meye lokacin an mutu in mutum ya mutu yana shirka yana bauta wani wanda ba Allah ba to sam sam sam ba shi ba rahamar Allah ba gafara Allah ba zai gafarta musu. amma sai ce wa yaghfiru ma duna zalika duk inda aka ce duna ana nufin ƙasa da yawa ma duna zalika zalika nan ismu ishara ne shiru alame a ashirk duk abin da bai kai shirka ba to Allah na gafarta masa kuma ma din nan lafazi ne na umumi ma'ana duk abin da ba shirkar ba kuma ya shiga ciki duk girman zunubi ya shiga karkashin bai kai shirka ba don haka karka fidda mutum daga rahamar Allah saboda saban Allah ina nuna shi sa ina cikin manya-manyan aƙidun sunna cewa kada a fidda mutum daga musulunci saboda zunubi kar ka ga mutum yana zina ka masa kafiri kar yana sata kace ce masa kafiri kada ya wani aiki da irin waɗannan manya-manyan ka ba irin zunubai ba kafiri bane mun fahimci abin yawwa saboda dalilan nan da din muke ji kuma za mu zo mu ƙara jin wasu daga ciki insha Allah don haka ashe abinda ake nufi in mutum ya mutu yana abin da bai kai shirka ba to anan kuma gawa za a yi wa gafara Allah ya ce liman ya sha'u ga wanda ya so in kaga kenan shi yasa daga nan malamai sunna suka gano wannan hukunci a cikin aƙida su cewa idan mutum ya mutu a yana zunubi manya-manyan zunubai amma kuma bai kai shirka ba abin da yake aikatawa to Allah subhanahu wa ta'ala lamarin yana gare shi shi ake ce tahtal mashi'a ai za ku ji wannan lafazin ana faɗa ko yawwa in mutum ya mutu yana zina in mutum ya mutu yana sata mutum ya mutu yana luwatsi yana kaza yana kaza duk waɗannan ɗibga ɗibgan laifukan wanda duk akwai azaba a kansu to in mutum ya mutu yana yi me hukuncinsa a gun Allah sai a ce lamarinsa ya koma ga Allah tunda Allah ya ce liman ya sha'un nan to lamarin mu bar wa Allah kayansa in ya so ran da ya tashi ran tashin alkiyama zai duba wane an zo an tsaye da shi wajen hisabi mai kai da kaza da kaza da kaza da kaza duk za a gaya masa waɗannan abubuwan in ya so sai ce wuce an yafe maka sai ya fi masa ra'asan sai shiga aljanna saboda me zuciyar ta Allah ce ba shirka ba wani wanda ake bautawa banda Allah amma fa in an samu zancen akwai wani a zuciyar wanda aka bashi matsayin Allah ana bauta masa shi ma to gaba ɗaya ma ba za a zo zancen zunubi ba sai wuta ko hisabi babu duk wanda ya je da shirka to ko hisabi ba za a yi masa ba amma idan mutum ya zo ba shirka to shine sai a duba waɗannan laifukan yaya suke ga girman su to in Allah ya so sai ya gafarta tunda ya ce me liman ya sha'ul in kuma ya so ya azabtar sai ya ce a azabtar da mutum sai kuma ya fidda shi daga wuta lokacin da ya so bayan an gama azabar amma dai ba zai dawwama a cikin wutar jahannama ba saboda me qala la ilaha illallah ya faɗi wannan la ilaha illallah ya yadda da ita kuma bai mutu yana shirka ba waɗannan abubuwan su ne manya-manyan ko ginshikan aƙidu masu kyau a wannan babu ka fahimce su yadda ya kamata na fata kun gane insha Allah yawwa to shine sai har yake cewa ala ragmi an fi abi ko za a ma'ana kamar wannan lafazi ne da al'arabci ana faɗin sa ana nufin kowa ne bai so ba a hausancin ka fassara shi amma asali ana cewa ragmu an fi shine kamar a durmusa hancin mutum a ƙasa ma'ana duk wanda aka ce an jirmusa hanjinsa a ƙasa kuwa bai samu abin da yake so ba yawwa don haka abin nufi shine ko abu zarrin baya son wannan hukuncin haka yake abu zarrin ku ba zai ki hukuncin Allah da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yawwa kun fahimci wannan insha Allah yace fa hadha yadullu ala annahu lan yanfi ani zani was-sariqi wash-sharibi wal-qatili mutlaq iman wannan ya nuna mana cewa ashe Allah subhanahu wata'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin bai kore imani daga mai zina da barawo da mai shan giya da mai kisan kai ba ba a cire mutlaqul iman menene mutlaqul iman yawa imanin da shi ne zai sa mutum ya zama musulmi akwai mutlaqul iman akwai al-imanul mutlaq mun yi su kwanaki yawa in an ce al-imanul mutlaq shine al-imanul kamil cikakken imani in ku aka ce mutlaqul iman shine imanin dai da zai sa mutum ya zama musulmi domin duk musulmi ba zai zama musulmi ba sai yana da imani Haka hakanan mumini ba zai zama mumini ba sai yana da musulunci wannan duk mun yi shi a baya lokacin darasin uh, bambanci tsakanin al-islam wal iman ya cewa innal muslima labudda an yakuna lahu imanun yusahihu lahu islamahu wa innal mu'mina labudda an yakuna lahu islamun yusahihu lahu imanahu wannan ka'ida ce cewa duk in aka ce mutum musulmi wannan in ka rarraba abubuwan gida biyu cewa musulunci ana nufin ayyuka zahiri imani kuma ana nufin waɗancan ayyuka na zuci imani da Allah da mala'iku da manzanni da sauransu to mutum rukunan nan na musulunci guda biyar da sallah da azumi da zakka da aikin haji bayan la ilaha illallah ba za su inganta ba sai ya yarda da mala'iku kaga idan mutum zai ce bai yadda da mala'iku ba to ya rusa ko da yana sallah ya bata duk waɗannan rukunan guda biyar shine ma'anan musulmi sai yana da wani imani da zai inganta masa musulunci hakanan kuma idan mutum mumini ne ya yarda da Allah da mala'iku da manzanni da ranar ƙarshe da kaddara shi kuma sai yana da imani yana da musuluncin da zai sa imanin nasa ya zama akwai sai yana sallah yana azumi yana zakka da haji ya yarda da su a matsayin shari'a mun fahimci waɗannan da duk mun taɓa yin su a baya to sai ce fa hada yadullu ala annahu lam yanfi an zani wa sariqi was sharibi wal qatil imani Allah bai kore musu a imani wanda ake ce ma imani ba bil kulliyati kwata kwata ba ma at tauhidi tare da tauhidi ma'ana in dai akwai tauhidi to ba za a cire wa mutum imani gaba ɗaya a kafirta shi ba fa innahu law arada zalika yace domin kuwa da haka yake nufi lam yukhbir bi anna man mata ala la ilaha illa Allah dakhala aljannata da ba zai bada labarin cewa wanda duk ya mutu akan la ilaha illa Allah zai shiga aljanna ba inda haka yake nufi da a ce mutumin da ya aikata zina ya sha giya ya sata ya kisan kai ko kuma ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa in ya mutu a kai an kore masa mutlaqil iman ma'ana ba shi da imani kwata kwata ba wai cikakken ba a'a na wanda ma za a ce masa musulmi a kansa ba shi da shi to annabi sallallahu alaihi ba zai faɗi cewa mutum zai shiga imani da faɗin la ilaha illallah ba saboda me shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa ya san abin da yake faɗi tun da ya faɗi wannan maganar to ka sa ta a mahallinta waɗancan ayoyin ma da hadisan su ma kowanne ka sa su a mahallinsu kar ka kori kowanne ɗaya sai ka jam'i tsakaninsu insha Allah sai ka cewa ka zauna lafiya da fatan ana fahimtar abin ya sai ce wa in fa'ala tilkal ma'asi ko da mutum ya aikata waɗannan zunuban falam yad'a falan yadkhul al-jannata illa nafsun mu'minatun domin ita aljanna ba mai shigarta sai nafsun mu'mina sai ran da yake mai imani in aka ce ba imani to kofar aljanna an rufe mutum ita wannan shine babban abin da zai sa kullum ya'yan uwa musulmi mai ta nan ga magana akan tauhidin nan za ka ga wani abu ana aikata shi zai bata maka rai to amma in bai kai tauhidin nan ba babban abin da zai fi namun ka magana tauhidin nan a ja hankalin mutane kar a bari a ɗauki wani wanda ba Allah ba ya zama shi ma Allah ba zai yiwu ba Allah ɗaya ne shi kaɗai za a bautawa babu wanda ya cancanta a bauta masa duk mutum ko mai mutum zai wannan kuma ba wai ana cewa mutum fato shi shikenan mai zina ya saki jiki ya zina ba mai shan giya ya saki jiki ya sha giyarsa ko ya kashe mutum ne ba haka ba ne duk wanda ya fahimci wannan abin kuma bai fahimci ma waɗancan duk abin da aka faɗa ba domin me Allah subhanahu wa ta'ala babu mai jura azabarsa tun da ya ce liman ya sha'un nan kai ba ka da tabbacin cewa kana cikin waɗanda za a yi musu liman ya sha'un a gafarta ka wuce karan farko din azabar Allah ku komai kankantar ta a ce an sa mutum a wuta ba abin da dan adam zai fata bane dan baka san shi bane yau amma dai maganar ita ce inda tauhidi to dawwama a wuta babu in babu imani kofar shiga aljanna a rufe take kaga ashe wanne ne ke nafi muhimmanci maganar imanin nan a gyara tauhidi a nisanci shirka a tabbatar da cewa duk abin da za a haɗu da Allah da shi to akan imani ne laifuffuka tunda ba ma'asumai bane mu za a yi laifi to amma a rika haɗawa kuma da neman gafara Allah madaukaki ya gafarta Allah madaukaki ya gafarta kuma da kyakkyawan niyya Allah gafarta mana zunubanmu baki ɗaya sai ce wa inna ma arada bi zalika naqsal imani wa nafya kamalihi dan haka abinda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a wancan hadisi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun shine me rage imani yawa wa nafiya kamalihi kuma ba shi da cikakken imani an kore wa mutum kamalar imani shi yasa ake cewa ana ɗage mutum imanin nasa yana tsayawa a kansa kamar umbrella haka kamar malafa kamar abin nan lema zai a kansa lokacin da yake zinin in an zare haka zai tsaya masa sai ya gama a mayar masa wannan misali ne don ka fahimci yadda abin yake ma'ana kenan in ya gama abin da yake na zina in ya gama abin da yake na sata ya gama abin da yake na kisa to kuma imaninsa sai dawo zai je zai sallah zai azumi zai mu'amalolinsa da komai zai sauran ibadarsa kuma za a karba kaga ashe kenan ba fita yayi daga addinin musulunci gaba ɗaya ba ina fata kun fahimci abu yawwa to shine sai ke cewa wa inna ma yakfuru al-abdu bi tilka al-ma'asi ma istihlalihi iyyaha bawa yana kafurta ne da waɗannan sabo da aka faɗa waɗannan nau'o'i na sabo zai kafurta ne ma istihlalihi iyyaha tare da halatta shi ga su waɗannan laifukan ma'ana mutum ya ce halan ne mutum ya zina to daga ranar shi kenan ko ya yi zina ko bai zina ba ya zama kafiri saboda me ya karyata Allah Allah ya ce abu kaza ba kyau kai ka zo ka ce abu kaza yana da kyau wannan ta wannan gefen ya kafirta kaga kafircin sa ya tashi daga amali ya koma itiqadi ya koma me kafircin takzib ko na inadi mun fahimci abin yawwa wanda muka karanta a baya dinta sai ce al-mustalzim li takzib al-kitabi war rusuli domin shi wannan kafirci kafirci ne wanda yake lazimtar ƙaryata alƙur'ani da kuma wa rasuli kai da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam fi tahrimi fi tahrimihi ma a fi tahrimiha wajen haramta waɗannan wato sabo din bal yakfuru bi itiqadi hilliha kai yana ma kafirta daga ya kudurci a zuciyarsa cewa waɗannan laifuka halal ne kamar da muka bayyana wa in lam yaf'alha ko da bai aikata ba idan mutum bai taba yin zina ba sai zina halacci me hukuncinsa idan mutum bai ce zina halal ba ce sai ya zina me hukuncinsa eh ya yi saƙo babba yawwa kaga wannan shi ke nuna maka in kana so ka fahimci yadda musulunci yake hakikatan to kada ka taba bari a ce Allah ya faɗi abu ka ce ba haka ba in aka yi haka to za ka faɗa kwarin kafirci saboda Allah ba a ƙaryata shi ba ka cewa Allah me yasa kai kaza me yasa ka sa hukuncin nan ba adalci a ciki in ba za ka iya abu ba kai shiru kar ka faɗi komai ka kasa aikatawa na'am Allah mai shi kuma ya san zuciyarka amma Allah ba a yi masa irin wannan karen tsaye yace wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah shine mafi sani da waɗannan al'amura baki daya to tambaya ta gaba amma dai ina so in gamsu cewa waɗannan matsalolin mun fahimce su kafin mu je ga wannan mun gane yanzu kafirci ya kasu kashi biyu kafirci babba ana kiransa ko dai ka ce masa alkufurul akbar ko ka ce masa alkufurul li'tiqadi kafirci babba ko kuma kafircin aqida kafircin zuci har can ƙasa zuciya akwai shi shine nau'i nawa guda hudu mun ji su sai kuma kafirci karami ko a kira shi al-asghar karami ko kuma a kira shi amali kafirci na aiki saboda shi an yi gabubban jiki ne suka aikata zuciya ba lalle ya zama ta yadda da haka ba mun fahimci in zuciya ta yadda da wani abu na kafirci shikenan ya koma wancan i'tiqadi amma in gabubban jiki ne suka aikata babu abin da ya shafi zuciya to ba kafirci ne da ke fidda mutum daga musulunci ba kuma fi wani abu yawwa to karkashin waɗannan abubuwan in ka fahimce su sai ka haɗa nassoshi duk matsalar da ka ba ka tattauna to ka rika haɗa nassoshin ta wuri guda ka fahimce ta ko ka tambayi malamai me suka ce a wannan wuri rashin tambayar malamai shi ya aukar da wasu tun can baya zamanin khawarijawa suka fidda musulmi daga cikin musulunci ba tare da sun sani ba suna daukar abin haka yake misali a matsalolin da suka fara dauka cewa duk wanda ya yi abu misali matsalar da suka kafirta Ali bin Abi Talib a kanta wace matsala ce matsalar ta hakimi lokacin da aka yi rikicin da aka yi tsakanin sahabbai na farko can baya wato zamanin aliyu da muawiya radiyallahu ta'ala anhum ba an kai ga matsalar a zo a tattauna a ciro wakilai guda biyu daga nan bangaren daga nan bangaren ba yau aka ɗauko amr ibn al-as daga gefen muawiya abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais shi kuma daga gefen ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sai aka ce su tattauna su duba me ya kamata a yi a wannan rikici hukuncin da suka bayar a yi amfani da shi wasu daga cikin magoya bayan aliyu a lokacin sai suka ci a wannan irin abu ne wannan yaya za a yi ali ka yadda da wannan hukunci hukunci an cire shi daga allah an baiwa mutum biyu wai su za su zauna su hukunci sai suka hango wata aya a ƙur'ani inil hukumu illa lillahi allah ya ce ai hukunci na allah ne sai suka fahimce ta a juye suka ce ah yaya Allah ya ce hukunci nasa ne kai kuma Ali sai ka zo ka yadda cewa mutum biyu su zauna da mu'awai kuka yadda cewa mutum biyu su zo su hukunci a tsakanin ku a wannan mas'ala ai wannan abu kafirci ne sai suka kara wa mallam ya hukum bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to kafiri ne sai suka ce Aliyu ya zama kafiri mu'awai ma ya zama kafiri duk mai bin su ma kafiri ne wannan fa ku duba ku ga yadda mutum ya fahimci alkur'ani a da baibaye haka kuma ya kai shi ga wannan irin hukunci har ya bar al'umma gaba ɗaya suka kaura suka koma wani ƙauye suka ce duk wanda bai bi su ba shi ma kafiri ne suka rika kashe musulmi wannan su ne ake cewa kawarijawa masu farkon masu wannan kun ga abin da ya kai su rashin fahimtar waɗannan matsaloli shi sa har kullum ake nanata wa jama'a masu harka eh, musamman ta ilimi da ilmantarwa da wa'azi babu wani babi da ke da muhimmanci ka fahimce shi irin wannan babi saboda me alakarsa da hukuncin da za ka yi wa mutane in baka fahimce shi ba to za ka fidda mutane da yawa daga addini saboda ka karanta nassi baka fahimci mai malamai suka ce a kansa ba gashi nassi ne shine har zan ƙara samu na kissar saboda amfanin ƙarshenta abin nasu da ya kai ya kawo sai da Ali ibn Abi Talib ya tura musu Abdullahi ibn Abbas na taba ba wannan kissar anan da yake ana mantawa ya tura musu abdullahi dan abbas babban malami mai ilimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'ar Allah ya hore masa fahimtar alqur'ani ko Allah kuma ya hore masa abdullahi ibn abbas ya tafi wurin su yace ku waɗannan bayin Allah ma za tanqimuna ala ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me ya hada ku da dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kuka kafirta shi aliyu kenan me ya hada ku da shi suka ce ai hakkamar rijala ya ɗora hukunci ne ya baiwa mazaje ba Allah ba shi yasa muka kafirta shi shin sai tambaye su yace ku yanzu kun karanta qur'ani sosai kun fahimce shi ba ku samu ba a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ya ce a samu mutum biyu su hukunci a matsalar da ta shafi ran farauta in mutum ya farauta yana cikin abin nan ihrami lokacin aikin haji Allah madauki ya kawo a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe farauta alhali kuna cikin ihrami hurum jam'i ne na halin ihrami sai ce wa man yaqtulhu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe farauta a cikin ku da gangan sai ce fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami to za a duba daga cikin dabbobin jin daɗi da ƙananan dabbobi sai a duba kwatankwacin girman wannan dabbar da ya kashe sai a ce to in ka kashe kaza barewa to za ka yanka akuya shine abin da ake da jaza'u mislu ma qatala min na'am to sai Allah ya ce mi yahkumu bihi zawa adlin minku? a samu adalai guda biyu yahkumu bihi sune za su zauna su yi hukunci cewa wane ya kashe kaza to ya cancanci ya yanka kaza su za su zauna su duba kai wani ne ka ce na kashe kaza ce to da abu kaza za ka yanka ita ce fidiyarka mun fahimci wannan to sai zai ce yanzu Allah ya sa masu mutum biyu waɗanda ba shi ba su duba su hukunci akan abin da ya shafi ran dabba da aka kashe an karɓa amma kuran dan adam ba ku girmama shi ba kuka halatta jinin dan adam akan wannan abin da Allah madaukaki akan dabba ma ya bada shi kun fahimci zancen akan dabba ma Allah ya ce mutum biyu sa iya yi to ina ga ran dan adam ran dan adam fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata ran ya kalli Ka'aba Ka'aba ku duba Ka'aba yace Ka'aba ga kina da girma da sauransu amma duk girman ki to ran mumini ya fi ki ran mumini da azub da jinin ran mumini ya fi daraja ya fi Ka'aba daraja inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe kenan sai abdullahi bin abbas ya ce to kun ga gashi a qur'ani can kuma sai ce musu har yanzu wai ba ku karanta bane gashi a qur'ani inda shi ma Allah subhanahu ta'ala ya ce a naɗo mutum biyu su tattauna akan matsalar aure ko fab'afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha hakaman ma Allah kira mai ma'anar hakam mai hukunci ku a alƙali daga gidan dangin mata daga dangin miji su zo su zauna manya da tijai su tattauna ai hukunci a ga wane ne mai gaskiya a bashi gaskiya a wanda bashi da gaskiya faɗa a daidaita su su koma su ci gaba da zaman su lafiya sai ce ya Allah zai yadda da mutane biyu a nan ma ya ce su hukunci ko kuma ba za ku yadda ba akan matsalar ta da ta shafi a kashe zinin dan adam a lokacin bayan Abdullahi bin Abbas ya gama gaya musu wannan misalin daga cikin guda biyu nan kawai sai da aka samu wajen mutum dubu uku daga cikinsu suka tuba suka bar wannan aƙida suka dawo daga faɗin wannan maganar kaga wannan nuna maka me ashe rashin fahimtar ayar ne ya kai su zuwa ga wancan kun fahimci abu da haka yana da muhimmanci da Allah mutum ya zauna ya samu littafan da suka yi magana akan wannan matsalolin ya karanta su ya karanta su ya fahimce su a gun malami kada mutum ya shiga wannan babin ba a gun malami ba kullum malaman mu abin da suka gaya mana kenan kada ka bari ka shiga wannan babin za ka yi magana a kansa ba tare da malami ba za ka yi barnar da ba za ta iya gyaruwa ba sai a samu matsala ina fata an fahimci abu Allah maɗauki ya ƙara mana fahimta da ilimi mai amfani to tambaya ta gaba duk da dai lokaci ba zai isa mu gama ta ba ko na'am to mu karanta dai haka ma abin nan insha Allah yace idza qila lana mu dan fara sawwara yadda matsalar take kafin mu karanta amsar nan ko kuma to ban nidin shi kenan bari ya ce wa idza qila idza qila lana hal as-sujudu lis-sanami wal istihanatu bil kitabi wa sabbu ar-rasuli wal hazlu bid-din wa nahwu dhalika هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل wata tambaya ce za ta iya tasowa in mutum ya karanta wannan abin da muka me yanzu misali in mun tambaya bambanci tsakanin babban kafirci da karamin kafirci duk abin da zamu rike yanzu shine babban kafirci har yake ko karamin kafirci kuma a gabubba kawai aka yi bai kai ga zuci ba to sai mana wata tambaya yanzu za a samu wani ga wasu laifuffuka guda hudu ya ce yin sujada ga gunki mutum ya je sujada ga gunki kowa na ganin ko kuma mutum ya wulakanta alkur'ani ko mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum ya yi izgili ga addinin musulunci ya yi masa izgilanci sai ce waɗannan abubuwa hudu da makamancinsu haza kulluhu in aka ce waɗannan guda hudun kullu aka ce gaba ɗayan su min al-kufri al-amali yace ai dukan su aiki abin nan kafirci ne na na gaba in har mun ce kafirci na gaba shine karami to ga waɗannan su kuma a wani guza za sa su kun fahimci abin ko yawwa fi ma ya zaharu cikin abin da yake bayyanuwa to ai kafirci ne eh, na aiki falima kana mukhrijan to don me kuma zai zama waɗannan ayyukan suna fidda mutum min addini daga addini wa qad arraftum ba arraftum bane yawa gashi kuwa kun ba da ta'arifin me ake nufi da al-kufr al-asghar al-kufr al-asghar kun ba da ta'arifin kun ce shine bi al-amali kun gane zancen nan ko a wajen definition din al-kufr al-asghar karamin kafirci an ce shine na aiki babba kuma an ce shine na zuci to ga waɗannan manyan ayyuka guda hudu dukkaninsu ɗirma ɗirma ne kuma suna kowa ya yi ijima'i ne na malamai duk wanda ya yi wannan ya fita daga musulunci ɗaya daga cikin waɗannan to gashi kun ce kuma na aiki shine karami yaya za a yi da wannan kun fahimci abu? yaya amsar take to shine sai ke cewa aljawab i'lam ka sani anna hadhihi al-arba'ata wa ma shakalaha da labari ne da nan zan tsaya kun sa akwai abu da malamai ko idan mutum ana son labari yana daɗi in ana so ka sake dawowa nan gaba sai a tsaya inda yake da daɗi ko sai a ce to ka bari insha Allah sai mun haɗu nan gaba sai ya zama cewa nan gaban kowa ba zai makara ba sai ya zo ya ji <laughs> to amma tunda hukunci ne kuma mai hatsari mu ji shi din yanzu insha Allah hmm. to sai ke cewa ai ilam ka sani anna hadhihi al-arba'ata cewa waɗannan abubuwa guda hudu wa ma sha kalaha da abin da ya kama da su laisa hiya min al-kufri al-amali illa min jihati kauniha waqi'atan bi amali al-jawarihi fi ma yadhharu lin-nasi me yake cewa yace ka sani cewa waɗannan abubuwa guda hudu da abin da ya kama da su ba kafirci ne na aiki ba ko a ce za a ce musu kafirci ne kawai na aiki ta ɓangaren kasancewar sun auku ne da aikin gaɓuɓɓa ga abin da yake bayyanuwa ga mutane mutane a idansu ya nuna musu mutum ya aikata abu da gabar jikinsa mun fahimci wannan walakin na ha, amma duk gaba ɗayansu la ta illa a zahabi amalil kalbi yawwa min نيته wa ومحبته wa لا wa معها شيء من ذلك yace waɗannan abubuwan duk da ka gan su a zahiri ido ya nuna maka cewa ai da gaɓuɓɓen jiki akai misali wanda ya sujada ga gunki sun kuya waye ya sujada sujada aiki ne na gaba yawwa nan kuma wulakanta Alƙur'ani, shi ma kaga da gaba ake yi yawwa kamar misali mutum ya sa kafa ya shuri alkur'ani ko ya bal da shi kaga wannan aiki ma gabar jikinsa ce ce aiki na uku sabbur rasuli zagin manzon Allah mutum ya buɗe baki harshen sa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum ya yi izgiri da addini kaga shi ma wannan da me ake yi da harshe ake duk kuma gabubban jiki ne to sai yake cewa waɗannan kawai an kira su kafircin aiki ne kawai saboda da aikin akai da gabubban jiki akai amma duk inda kaga mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan to dama ba sa yiwuwa sai face can aikin zuciya ɗin an kore shi sai an samu dama a zuciyar dama akwai kafircin in ba haka ba ɗaya daga cikin waɗannan ba zai samu ba mun fahimci abin yawwa to shine sai ke cewa ah, illa ma'a zahabi amalil qalbi me ko amalul qalbi hmm qaulul qalbi shine me hakun manta at-tasdiq ko yawwa amalin kalbi kuma shine me su ikhlasi da niyya da sauransu yawwa to shine yasa ya kawo ce min niyyatihi sai face ya kore masa dama aikin zuci dama aikin zucin babu kaga wanda zai je yayi sujada ga gunki babu ikhlasi ga Allah domin bai tsantsanta Allah da bauta ba yawwa wa mahabbatihi da so wanda zai sa kafa ya shure alqur'ani baya san alqur'ani yawwa hakanan wanda zai buɗe baki ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan aikin zuci wanda sai da shi imani babba ya tabbata an rushe shi ashe kenan kafircin waɗannan ayyukan ba kafirci ne karami ba kafirci ne babba itiqadi ne duk da cewa ya bayyana ne ta hanyar aiki ina jin an fahimta insha Allah yawwa to shine sai yake cewa wa mahabbatihi wa qiyadihi da jawuwarsa yace la yabqa ma'aha shay'un min dalika babu wani abu daga waɗannan da zai dawwama ya tsaya fahiya wa in kanat amaliyatan waɗannan laifuffuka duk da cewa aikin gaɓuɓɓa ne suka yi fi zahiri a zahiri fa inna ha mustanzimatun lil kufri al itiqadi to sun lazimci samun kafirci na aqida da babu kafircin aqida mutum ba zai zagi annabi ba sallallahu alaihi wasallam da babu kafircin aqida mutum ba zai shure alqur'ani ba da babu kafircin aqida mutum ba zai wato yi sauran abubuwan ba dai da aka faɗa na sun sujada ga gunki ko kuma izgili ga addinin musulunci to kafin mu kawo wannan dalilai akan wannan din sai mu tsaya a nan sai mu za mu zo insha Allah darasin gaba sai mu tashi sai mu maimaito iya nan amsar da kuma dalilan da zai kawo mana domin wajen bayanin dalilan akwai kissa da za ta dau mana lokaci fiye da yadda lokacin zai ishe mu da fatan an fahimci abin da ya gabata din Allah madauki kara mana ilimi mai amfani ya kara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai da'iman wa abadan ila akhiril haya Allah subhanahu ta'ala ya kimsa mana fahimtar a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamsar da mu abinda Allah ya gamsu da shi ya gamsar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da shi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in